les auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangu. Ce vendredi 11 août, euh, vous êtes avec moi-même top Abdraman avec Mariam Adé pour la présentation. Mariam, comment tu vas je vais super bien, Rukaya. J'espère apparaître chez toi pour ce vendredi on a au Mariam, comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme d'habitude, euh, et notre invité comme invité, nous recevons M. Sidi Abdrahman, un jeune tailleur qui exerce aussi le métier de journaliste. Dans ces numéros, nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous amène à Agadez. Il y aura également la rubrique Hebdo, le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. L'édition est assurée par Fanta Chamsou et la technique par Amina Hassan. Nous démarrons l'émission avec les flashs d'information présentés par Nafissa Sirfo. Bonjour Nafissa. Ah, bonjour Mariam, bonjour Kaya. Bonjour Nafissa. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou et bienvenue dans ce flash d'information. Hier 10 août s'est tenu à Abuja au Nigeria le deuxième sommet de la CDAO sur la situation du Niger. À l'issue du sommet, les dirigeants de l'organisation ont donné l'activation de la force en attente de l'institution pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger sans donner davantage de de précision. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdurrahman Chani, a dans un décret hier 10 août mis fin aux fonctions de certains directeurs généraux. Il s'agit entre autres du directeur du pétrole et de la société nigérienne de transit. Un peu plus tôt, le président du CNSP a pris un décret mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale adjointe du gouvernement. La situation au Niger au lendemain du coup d'État du 26 juillet dernier préoccupe Alger et Washington. Les deux pays sont d'accord pour éviter l'option militaire. Le, ministère, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, dans le cadre de sa visite de travail à Washington cette semaine, s'est entretenu avec son homologue Anthony Blinken sur la situation au Niger. Ahmed Ataf et son homologue américain ont aussi affirmé que l'Algérie et Washington s'accordent sur la nécessité de privilégier les solutions pacifiques à ces crises afin d'éviter les dangers de l'option militaire dans la région. C'est la fin de ce flash. Merci Nafisa pour ce flash. Euh, fidèle auditeurs, c'est le moment pour nous d'en savoir plus sur notre invité du jour. Et comme annoncé en début d'émission, nous avons comme invité de cette émission M. Sidi Abdraman. Mais avant, nous allons écouter de la musique pour commencer, n'est-ce pas Ruki Oui, effectivement, Mariam, nous allons écouter Ténéré de Abdusalam Mahmoud. دنيري يقص يقص دنيري waje nere kasala afirka wasu su suna da itace kasala afirka wasu su suna da teku muko a niger nijar muna da tenere muko a niger muna da tenere. al tenere cikin tenere a madal tana Né à Tawa, Mahmoud Salam est artiste, auteur, compositeur, arrangeur et producteur. Après son bac, il a intégré le département d'anglais à l'université de Niamey. Après, il va en Côte d'Ivoire pour ses études en musique en 1999 à la demande du CENU. L'artiste est revenu à Niamey pour encadrer les étudiants dans le domaine musical. C'est tout naturellement qu'il est venu à la musique. C'est en 1984 qu'il a commencé à chanter. Il partait à l'église de Madawa. C'est là-bas réellement le virus de la musique l'a pris. Eh, dange cikin ta nere eh dange muna kiran ku eh dange cikin ta nere eh dange muna kiran ku Après cette sublime mélodie, nous allons entamer la première partie de notre discussion avec M. Sidi Abdraman. Malam Sidi na Allô, Yalo alhamdulillah. Malam Sidi muna so mu sani menene ya baku ƙwarin gwiwa zama dan jarida? E to gaskiya jarida na birge ni sosai na shi kuma aikin jarida ne tun shekara ta dubu da goma sha ɗaya. 2011 kenan da ni shiga aikin jarida a gidan talabijin na Bonferai rediyo ne mai zaman kanshi da kenan nan babban birnin Niamey. Vala aikin jarida yana birge ni kahin ma in shiga aikin jarida ne mutum ne ma abuji sauraron kafafen sadarwa musamman ma na waje irin su eh, mayan gidajen ka musamman idan suna ba da labarai ha ake mallakani da cdbbc to cd tun da kuka fara wanga aiki menene kuka fuskanta cikin rayuwanku wallahi alheri na fuskanta aikin jarida akwai huya amma sannan akwai daraja haka kuma shi na ba mutum karfin gwiwa wajen gudanar da ayyuka na alkhairi saboda um, yawanci mutane sun ɗauki aikin jarida kawai ka zo ka ba da labari a baka kuɗi ka yi daraja ka yi suna a'a cikin shi ma idan ka yi da gaske za ka samu lada wajen Allah saboda aiki ne wanda yana da daɗaɗɗen tarihi tun lokacin sahabbai zuwa yanzu. aiki ne na jarida yana da muhimmanci kuma yana kira zuwa ga dukkanin al'umma musamman ma ga matasa su ba wannan aiki muhimmanci musamman ma matasan mu na nan Niger da yawanci galibi zaka ga mutum zaka ga in ana batun jarida in ka dibi wasu kasashe na waje musamman nan makwabciyarmu najeriya zaka galibi matasan su sun lakanci aikin jarida musamman ma wasu ko basu je makarantar koya aikin jarida ba ko kuma basu aiki kafafen sadarwa za su buɗe wani shahi ko na facebook ko youtube da salon ba da labarai don samun wani abu na shiga ko kuma ɗaukaka ga wajen al'umma to sidi ayyukan jarida ne suna da yawa ko To wanne ne kake yi ba da labarai ko komi? Eh to gaskiya ne da farko da na soma wani aiki na jarida abun fere na soma ne da harka teknik ko in ce difizar haka na rediyo mm-hmm. daga bisani sai ni koma ta bangaren talabijin mm-hmm. ina difizar ina masu yada shirye-shirye kenan ko mm-hmm. to ina cikin wannan aiki ne dama ni buri na in rika ba da labarai da hausa saboda hausa ce na iya sosai na yi karatu mai banyi dogon turanci ba sosai amma karatu dai na hausa alhamdulillah na iya turanci kuma gudu yadda shike za mu iya fassara shi mu yi shi mu bada shi kamar da yadda ake son shi to sai na shawarci magabata na na wannan aikin da nake suka ce to zan iya yi ko da aka bani in yi wani rahoto kai tsaye kuma allah taimaka na yi shi kuma yadda suke so na yi shi da salo irin na jarida ce za ki cewa kawai ma na jima ina cikin wannan aikin alhamdulillah sanu da sanu har yanzu zuga shi Allah ya nuhi ina gidan talabijin na ƙasa cewa da tele sahel ina ba da labarai a sashen hausa kenan muna so mu sani wani irin cigaba ku samu tun da kwaran yin wannan aikin wallahi na samu cigaba sosai saboda ina ganin galibi mutanen da nake alaka da su manyan mutane da kuma wasu amannai ina ji ta dalilin wannan aikin jaridan ne na samu wannan damar saboda idan ba wannan aikin jarida ba ina ji ba zan iya samun wata dama ta shiga wani wuri inda wani ba zai iya shiga shi ba da kuɗin shi bai iya shiga shi amma ta dalilin wannan aiki na jarida ina iya shiga duk inda nake so kuma ina da alaka da manyan mutane kuma na samu ci gaba sosai saboda na yi aure ina da iya kuma ina ci gaba da gudanar da rayuwata daidai yadda nake so yawwa to muna kara zuwa gare ka kahin nan muna ci gaba da shirin Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou, l'émission Le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec la revue de la presse. Bonjour Rafika, Rafika est avec nous. <laughs> Alors Rafika, nous allons commencer cette revue de presse Agnamei, les difficultés à les difficiles débuts de la médiation de bons offices des États-Unis, titre en gros le journal La Ligne Actu Niger. Eh oui, Rukaya, le journal nous apprend que la sous-secrétaire d'État par intérim Victoria Nuland était à Niamey le lundi 7 août dans le cadre d'une tentative de médiation de la situation politique que traverse le pays depuis la prise de pouvoir par le CNSP qui a renversé l'ancien président Mbazoum Mohamed. Lors de son séjour à Niamey, la diplomate américaine s'est entretenue avec le général de brigade Moussa Salou Barmou, nouveau chef d'état-major des armées ainsi que des acteurs de la société civile, mais elle n'a pas pu rencontrer ni le chef de la junte, le général Abdrahman Tiani, ni l'ancien chef de l'État qui est toujours retenu par les militaires. Selon la numéro 2 de la diplomatie américaine, elle a eu des discussions extrêmement franches et par moments assez difficiles, poursuit le journal la population fait face à la flambée des prix de certains produits vivrières. À titre de son côté, l'agence nigérienne de la presse ANP Selon l'agence nigérienne de presse, les mesures d'embargo des institutions communautaires CDAO-UMOA e contre le Niger commencent à avoir des effets sur le quotidien de la population. Au niveau des principaux marchés, on constate une flambée importante sur le prix des produits de première nécessité sans que les commerçants justifient cette valse des étiquettes. Pour la plupart des, consommateurs, les commerçants du Niger ont profité de la fermeture des frontières pour augmenter les prix sur les marchandises alors qu'il s'agit d'un ancien stock qui était déjà disponible avant la fermeture des frontières. À cet effet, le président de l'Association des consommateurs nigériens ADDC Wadata, Maman Nouri, s'est étonné de cette réaction des commerçants nigériens. Refika, autre aspect de cette revue Faux médicaments, l'OMS alerte sur un lot de sirop antitoussif de mauvaise qualité, alerte l'hebdomadaire Niger Inter. Selon le journal, le lundi 7 août, l'Organisation mondiale de la santé a alerté l'opinion sur la qualité inférieure de l'eau de sirop Cold utilisé dans le traitement du rhume et de la toux. Le produit en question a été détecté en Irak et signalé à l'OMS le 10 juin 2023 par entière. Selon l'OMS, les analyses de l'échantillon du sirop cold out ont révélé l'existence des quantités inacceptables de substances comme contaminants, fait savoir l'OMS, ce qui dénote de la qualité douteuse de ce produit médical utilisé pour traiter et soulager les symptômes courants du rhume et des allergies. De l'avis de l'Organisation mondiale de la santé, ces substances sont toxiques pour l'être humain lorsqu'ils sont consommés et peuvent même être mortelles, en particulier chez les enfants. BAC 2023 au Niger, 26 956 candidats de la série D ont repris l'épreuve des mathématiques selon toujours l'hebdomadaire Niger interne. Toujours selon Niger interne, le, le lundi 7 août, sur toute l'étendue du territoire national, les candidats de la série D du baccalauréat session 2023 ont repris l'épreuve des mathématiques. Une reprise qui s'inscrit dans la logique de la décision prise en Conseil des ministres le 6 juillet dernier et qui consiste à reprendre le sujet de mathématiques suite à des erreurs graves décelées dans la formulation de cette discipline. Selon professeur Ag Aria Moussa, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, cette reprise de l'épreuve de mathématiques concerne 26 956 candidats de la série D repartis dans 114 centres d'examen, dont 21 à Niamey. La reprise de l'épreuve de mathématiques nourrit aussi l'espoir des milliers de candidats de voir leurs notes améliorées dans cette discipline. Merci Rafika, à la semaine prochaine. <laughs> Merci Rafika. Fidèles auditeurs, si vous venez de nous capter, vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangu. Retour au studio avec notre invité Sidi Abdraman. Sidi. Mundao <laughs> Yawa, eh. kaka ne kuka fara wanga aiki kuma eto eh ke hausa ke cewa ba a maraya sai ragu e, eh, ina cikin wannan aiki na jarida da yake kuma dama mu e, kasuwanci ne muka gada yawanci ana ce ina ba ina aikin bariki ina ba adare ina aikin jarida to kasuwanci ne aka san mu da shi ina cikin wani aikin jaridan ne kuma sai ga ya kamata da yake cikin aikin jarida akwai dama Eh, wanda yau kana iya zama tun da sai har ce akwai ranar da ma baka zuwa wajen aiki to sai ni shawarci eh, kaina ni ga ya kamata in buɗe wajen sayar da tusi da bazan da yake nima abucin su ne ko da tun ma ban sai da su tun ban sai da su ko da yaushe ma ina yawan sayan su to sai ni ga ya kamata in saye su in zo in buɗe shago akwai huri Allah taimaka mun buɗe huri mun gina muka sa Eh, ba zai in muna da kuma sai muka ƙara ɗauko da tayar saboda su ne abokin tahiya kana sai da tc da zan kuma ka ɗauko tayar da muka ɗauko tayar 'yan nigeria ne su ne muna aiki muna biyan su muna yin ɗinki na maza da na mata muna yin braidery simple da duka dai duka dai ɗinki dai na zamani wanda mata ke so breast cup da sauransu na duka dai tayar mu suna yin su kenan aikin jarida ne kwara vala aikin jarida shi na kwara aikin jarida shi na fara daga baya ne shi wanga aiki na ɗinki na fara shi gaskiya eh, don lokacin nan kasuwa muke zuwa kahin in shiga aikin jarida bayan na bar eh, nan ga soje sink yantala eh, an 2006 na bar karatu na koma katako ina muna zuwa can ina mahaifanmu to daga baya ne dai na koma na je ne stage na fara da shi bonfere to daga baya ne sai na buɗe wannan shago na francophone na atelier de couture raha city kuke yin dinki ko kuma kun dauki masu yin dinki ne a ni da kaina ni karan kaina gaskiya ban ban dinki masu dinki ne ko ma eh ni da kawai sai da tisi da bazan shine aiki na nake yanka ina sai da mutane to su tayar in su ku suna da dakin su da ba wanda ni sa su da tailolin su kawai suna aiki in ka kawo a su dauki mezir in ka ka biya kuɗi kawai su ma a basu kuɗin su To sana'an dumki yana ki gaba ko? a akwai ci gaba sosai gaskiya masha Allah don yanzu haka ma mun gina wani sabon huri gini sabo nan cikin francophonie na mahalak mulak da muka gina saboda kawai abin a ƙara faɗaɗa shi tare da taimakon siriki na wanda shi ne taimaka min kumi da kumi na tahiya daidai da yake so. eto eh farashi ke san iri daban-daban na ɗinki kuma iri daban-daban na ko kuka kanan kan kuma ta ɗinki iri daban-daban ne akwai wani ya son a yi mai simple wani kuma yana son ko kuma yana son a mai lanshi da bazen da tisi ko e bazen da lash ko bazen da abanga ga sanan da iri-iri kenan ko wani ɗinki da na nashi abanga ana yi hana san kimil simple vala mhm. iri-iri ne gaskiya kaka kuce yi aiki biyu biyu tare ina jarida ina dinki mhm. ya zan yi su to duka ana yin su akwai kalubale babba gaskiya akwai matsaloli amma duk da haka tare da taimakon allah ana dan kwatantawa akwai kanina wanda ke jeran shi wancan waje mai duk da yake dai ina yawan tahiya nima in bani zuwa tele sahel ina na wannan waje duk da haka ko shi ma ba shi ɗaya na ba abubuwa ga su na iri-iri a cire ka nan ka nan ka nan ga wasu communique da mutane za su iya turo maka kai musu na whatsapp sanarwa aure suna ga shi nan da publicity ko da yaushe da cika ayyuka ne dai sai a hankali dai tare da taimako Allah dai komi dai na tahiya daidai duk wanda da yake harka planning ne kamar yadda tsarin kunan ga studio kalangu hakan ma telesal in ma planning in ka shaka dimanshi kenan duk wannan sumen in ka san ranar da zaka zuwa wajen aiki zaka iya ba aikin kawance ne muhimmanci wanda shi ba kai ɗaya za ka yi ma ba al'umma ta ka kai ma shi al'umma ke sauraron ka kuma aiki ne na ƙasa ke san babu wasa da irin na ayyuka kamar yadda na kuna ga masha Allah kuna kuna kokari <laughs> kuna yawan diba yar da kuje ku yi tare <laughs> to cikin ayyukan biyun ga wani matsala ne kuka fuskanta kamar cikin su jarida da kuma dimki wallahi eh, to babu, babu abun da za a yi cewa babu matsala cikin shi amma in ka yi imani da kaddara mai kyau da maras kyau to duk wasu abubuwa ba za su iya baka wahala ba ko da yaushe da abubuwan da ka tunkara ga zai baka wahala kamar yanzu alal misali na ga wa ga yar uwa da ta karanta sharhin jaridu na wannan makon yanzu kamar misali tele sahel sai a ba mu ma wani papi hakan ga na faransai mu traduire insha Allah ko saboda akwai masu sauraron eh, lang da dama cikin Niger to irin ga kamar yanzu in muna cikin traduire su inda ba mu gane ba a travers ita wadda ita ta rubuta abun za mu iya tambaya ita sai ta kwatanta muna yadda ta yi shi idan ma ba ta iya karanta shi da hausa ba in ta iya zabarmancin za ta iya ba mu shi eh, kamar muke cewa silman kaina in ta muna shi kaman ta dan kwatanta muna shi vala sai mu ko sai mu kwatanta shi da namu hausa yadda al'umma za su fa'idantu vala ko ina muna iya samu 'yan matsaloli amma da yake muna tare da mu he su dan kama muna dama zabar ma suka ce kan bayan kano ga cirnyum mhm. in mun ka dan kasa nan he su kama muna to haka shi ma wajen dinki wajen ɗinki akwai matsaloli musamman ma wajen mata <laughs> gaskiya kuna yin foran da ne ku. Ah, wallahi wallahi mu dai wajen mu ke san a'a <laughs> to ba a ce ba a yin foran da amma mu wajen mu na ba ku eh, na yi lansan da fi in kuna son ku zo ku karin twitter kur'ani karin twitter na mu wajen mu ɗinki ko ni iri na na manta ban gaya muku muna yi hada na ordinator wa'yan ga su ma wa'yan ga da abubuwan ga duk mm-hmm. akwai su wanda in kise kawai za a sa miki shi wa'anga irin da yake ma sauraron mu ne ake ba a nan ga ganin shi bala <laughs> wasu cire hakan ga dai duka dai bala to wajen mata dai gaskiya ana dan samu yan matsaloli zaki iya zakwa komai mutuncin ki da mace in dai ki mata bayar da ta kaso ba gaskiya sai ke gane ranan babu daɗi to wayansu kuma suna ganewa wayansu kuma kawai sai dai da du'a'i kawai amma fisibilillahi ba mu da foreign devu wallahi al'azim ke san eh, dole aka ce ka yaba mutum wa'annan wanda muke aiki da su 'yan najeriya suna da da kokari sabanin mu gaskiya na matasan mu na nan niger za ci ga mutum ɗan najeriya ya zo aiki da ke bashi aiki kuma kuɗi ba da yawa ba kai tsaye shi bai maso ya zamna bai aiki da ke bashi zai tashi ya yanka shi amma mu cikin jurne guda kin ka wallahi ana miki shi a baki musamman ma na maza na maza gaskiya ba na mata ba mhm. eh su na mata suna ya ɗaukar lokaci to kana da kira ne da zaka da a masu sauraron mu kirana ga masu sauraro duk wanda ya samu aikin shi ya rike shi da muhimmanci. saboda shi ne kake tankaho da shi shi ne al'umma kike eh, eh, moriya da shi yan uwanka da danginka kowa na alfahari da wannan aiki da kake yi kenan a kan shi sai ka rike shi da mahimmanci saboda gyaran gobenka in ka yi da kyau zaka ga da kyau tun nan duniya ba ma sai an ta lahira ba nan duniya in ka rike amana kana aikin ka daidai yadda yake so wallahi ko da ka bar huri sai an yi nadama dan me ya samu ka bari wani tahiya tai saboda yana da mahimmanci waje shi na da importance bai kamata ba mu sake shi kenan aikin ka na kwarai shi yasa aka rike ka in ka rike gaskiya ka rike amana da alkawali to za ka zamo na kowa kuma za a yi alfahari da kai kuma zuriyarka ko kuma fami ka za su yi alfahari da kai saboda suna da mutum nagartacce wanda ba su gidansu ba kowa na alfahari da shi suna jin daɗin shi. Mun gode Siri. Mun gode da kamsa daga. Mun gode. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Dans la rubrique entrepreneur de ce vendredi, nous allons à Sernawa, dans la région de Tawa, à la rencontre de Madame Amina Tahiro. Elle pratique la culture de contre-saison et fait aussi partie d'un groupement des femmes actives dans ce domaine. Dans cette interview qu'elle a accordée à Zoé Boubé, elle évoque les bénéfices mais aussi les difficultés qu'elle rencontre dans son travail. Lalle noman rani muna noman albasa, muna noman pom de terre, muna noman su da carrot saboda mu hidda gajiya. Eh da tomati duk muna yi insha Allah muna yi da salati duk muna noman rani. Mun taba zuwa wajen foire so uku muna ci free na noman rani. Hmm. Koya kuke gudanar da noman na albasa? To noman albasa mun samu horo wajen projet da yawa da sun kai muna eh, SNV yayi muna Prodex yayi muna akwai dai projet da yawa da sun gwada muna wadda za mu mu samu unhani noman albasa hal da se tun gyara wuri hal da se hal noman shi yaya za mu sannan noman albasa da muke yi noma biyu muke yi akwai na gaugawa wanda zai ba mutum kudi nan da nan wanda zaka kai kasuwa akwai ta ajiya wanda compost ne muke sa shi na da yana kai wata hudu biyar shida shi kuma bangaren shu da pom da tumati ya yake kana eh bangare su da salati su kamar muna yi muna saidawa muna kai kwanni muna sai saidawa nan yan kauye suna zakuwa suna eh, saye kuma har kikin rijiya ma in akwai rijiya cikin fadamanka sai ka sa su su in ka yi shi yana kai kwarya tunda har da su babba da an ka auna kilo goma sha biyar yayi na kai tawa na kai shi halin ya mai an ka abin kenan mu muna cikin mata masu noman rani. Eh. Ko yaya kuka tsinci kanku a cikin wannan noman rani ganin cewa aiki ne na maza sai gashi kuma mata kuna yin shi. To insha Allah noman rani tun mu muka tashi abu ne da muke yi har yanzu muka gani muna samun amfani har muna zuwa wajen fuwar da shi muna ci firi kenan ba mu yi bari noman rani maza na yi muna yi kuma wallahi in muna yi maza duk abin da suka samu in takin zamani suka samu suna bamu kuma in lokacin shibka yayi in ba mu da jari isassan jari suna hidda suna bamu mu saye kenan har muka samu bana ma cikin tambayoyin da an kai akwai proje da ya bamu motar ya bamu kayan aiki kenan alhamdulillah an san mu masu yi ne kuma an ta an gani ganin cewa ku mata ne shin ba ku fuskantar wata matsala a bangaren mazajen na cewa dangance da noman da kuke yi ko ko a'a dama tun farko sun ba ku izini domin ku gudanar da wani aiki wallahi mazaje ba su da wani matsala abin da yasa ba su da matsala unhani mu ne mu duka saboda mace in kana yi kai da kanka ba sai ka tambayi namiji ba wani abu kenan kariya ne eh? kariya ne ta kare masaloli na kikin gida kuma in ka saida diyanka su yi unhani akwai lokacin da za ka sai suwa yaron ka an hidda shi lokol sai ka hidda ka samo ka biya mai sannan kuma wani in bai da lahiya ka biya kai dai abin alhamdulillah maza suna ji daɗi haka nan tunda muna kama musu. Kamar kun ɗauki shekaru na kuna gudanar da wannan aiki. Lalle shekara yanzu na kai shekara ashirin da bakwai ina noman rani insha Allah na kai shekara ashirin da bakwai. Kowane irin ci gaba kuka samu a cikin wannan noman rana. To ci gaban da muka samu yanzu in an ka cire namiji dari ana cire hamsin tunda an san duk noman rani muka kuma kuma duk abin da ya samu ana ba mu bisa noman rani da an san masu muna yi kuma ana zuwa ma ana gani lalle akwai noman rani tare da muke yi kuma akwai namun kanmu ina da hektar eh rabi hektar da nake noma na wani kaina eh saboda yara na kama mini tunda babu mai gida yara na kama mini kuma ga ni taro eh lalle dai kam kowane irin matsaloli kuke fuskanta a cikin wannan tahiyar taku ta aikin noman rani wanda kuke neman taimako ko kuma a dafa muku a cikin tahiyar taku to lalle kaman kayan aiki muna so kayan aiki saboda da lokacin da muka tashi na da abin da muke yi da guga ne muke bugawa to hal yanzu muka samo dan motar motar kin nan guda bai isa saboda motar wani bi lalacewa yake yi ka gani sai ka tai ka amshi aro aro ko bai dace ba in kana aiki yau in kana da abun ka ya kamata a sayo sannan kuma matsalan da muke samu babu ruwa yanzu ruwa ya yi zurhi sai mun tai mu yi suhari kwaku ko ko mu yi suhari can kerasa eh nan nan sarnawa gaskiya ku kusa ba wani bai halta maka zuwa muke ba da na shekara bi uku mai noman rani ba mu da hilaye in muka jari hilaye shekara da shekara bi sai a amsa a kore mu mu tai wani wuri kun mu yi. Gashi dai a matsayin ku na mata kun samu musamman ci gaba sosai a cikin wannan tahiyar ta noman rani wani irin kira za ku yi wa 'yan ku mata kan su ma su tashi su eh, tsunduma a cikin noman rani. To jan hankali da za a mi dai mata su ci gaba da abin ga tun da kun gani albasa in muka yi shi har da gabu ne muke yi gabun nan da muke yi hala kasashe waje ana aika ana saye gabun nan kenan unhani ne kwarai kowa ne muna lambobin shi daga nan hal gana hal lome duk muna da lambobin su sai su aika suke gabu suke so suna saye kun gani unhani ne babban unhani cikin saide saiden nan kai akwai waɗanda ma sun ka saye har da dan karuka akwai waɗanda sun ka saye bisashe sun ka sake kenan unhani ne mai yawa eh kenan ma mai takakkai zamana ka gajir namiji dai in kana so zaman lahiya ya kamata kai ma ka kama mai gida Elle tutura musique avec le son Hamada Couscous de Mankayan. hammada hammada in uwa ta haifu dole ne mu taka hammada hammada ina mutanen gida dole ne mu taka hammada hammada ina samarin gida dole ne mu taka hammada hammada in kira sinsiga dole ne mu taka hammada hammada hammada hammada hamada hamada Mwen si blak, mwen rapiye dan mwen boujou set dan son togo, tari ga balka Kel ga jadawa, mwen tapa mwen kuka jamu Awek le bare samto, amadan Amadan amadan Amadan you let forget Amadan couscous. Don't let them go with that. I I Amadan couscous, Amadan couscous. Bosco, Kamada Bosco. Uwaga Aifo, Tentia Munana, Dole, Tomataka Gada Muna Bosco. Kamada Bosco, Kamada Bosco. Locos, Hamadan Locos. Santo Sanaya Sanage, Dornem Tomataka Gada Muna Kos Kos. Hamada Hamada, Hamada Hamada. ta haifu dole ne mu taka hammadan hammadan ya mutanen gida dole ne mu taka hammadan hammadan ya samarin gida dole ne mu taka hammadan hammadan in kira tintiga dole ne mu taka hammadan hammadan hammadan hammadan Créé le 17 janvier 2004, le groupe de rap Eman Kayan est composé de deux jeunes amis, l'artiste Lawan Cécile Parezo, dit Macris, et Mohamed Fall, dit Macross. Ces deux jeunes gens font la fierté de la région d'Agadez à travers la culture traditionnelle. elai inamazawa kambaza imarkan elai inamazawa kambaza imarkan elai inamazawa kambaza na aiko ne mu so mu taka gadan mu na kusko ne uwa ta aiko tsintsiya mu na nan dole

ne mu daga hammada hammada na samarin gida dole ne mu daga hammada hammada in kira ce fira dole ne mu daga hammada hammada hammada hammada hammada hammada hammada hammada na mutanen gida na samarin gida

Tooth, tooth. Ali, money, money, Ali. Ali, money, money, Ali. Makutoma kama gadamu. Ali, money, money, Ali. Makutoma kama gadamu. Ali, money, money, Ali. Makutoma kama gadamu. Ali, money, money, Ali. Makutoma kama C'était Hamada de Eman Kayan. Nous allons poursuivre cette aventure radiophonique avec notre reportage régional et c'est la région d'Agadez qui est à l'honneur pour parler de la consommation de la chicha par les femmes enceintes qui engendre des effets préjudiciables tant sur le bon déroulement de la grossesse que sur le développement du nourrisson à naître. C'est pourquoi les professionnels de la santé recommandent aux femmes enceintes de s'abstenir de fumer la chicha pendant leur période de gestation. Le reportage de notre correspondante d'Agadez Atela Amadou. Mata da ke shan tabar shisha na gamuwa da jerin illolin kiwon lafiya da kuma ke shafar jarirai na ciki da ƙananan yara. A cewar likitocin daga ciki akwai yadda hayakin tabar ke janyo matsalolin da suka shafi iskar oxygen a huhu da sankaran huhu da bugun zuciya da ciwon suga ga yara ƙanana da iyayensu. Dr. Isha Umaman ƙwararren likita ne a asibitin birnin Agadez ya ƙara da cewa. ita shisha dai eh, duka ɗaya take ta hiyar su guda da su taban nan duka ci abin da sahimu kuma mace wadda ta ɗau ciki tana shan sha shisha ba ta hasa ba ɗan bai girma irin shi ne ake samun bari banda shi kuma hallo eh, in an je wajen da ake cami halitta wanda bata je daidai inda yake cikin ma'aihuwa ba grosses extra iterin duka harkan taba yana sa shi banda shi kuma in grosses kin kamar cikin yayi gaba yayi gaba yana sawa a mai nasu da kushe ma a yi gaggawa aihuwa lokaci bai kai ba don ko kuma wajen aihuwa a yi ta zub da jini eh, retro placentar ko kuma placenta previa kaman kuma aihuwa ba ta dabku ba daidai inda ya kamata tunda akwai guri guri cikin ciki inda ya kamata ma aihuwa ta dabku kuma banda shi yaro tunda harkar ta ba harkar lumhashi ne kenan yaron da yake ciki tunda jini mai kyau bai iya zuwa mishi macin tana shan taba kenan yaron sai girman shi ya rike sai ya huto a motsi dan karami da gaugawa shi lahiya suna iya kama shi irin su ne wanda bisu kai labari da an kan biyu sai su mutu ko kuma wajen girman su a sha wahala wajen tahiya a sha wahala kuma an girma hallo wajen harkar ganewa kamar ilimi da hankali da wajen lakwal apprentice duka ana samun matsala yaran. Maryama Abdu na ɗaya daga cikin matan da suka rasa jariransu sanadiyar shan shisha ta faɗa ma studio Kalangu yadda ta shiga shan shisha da kuma illar da ta janyo mata ga jaririnta. Wallahi ina dizowa ne ni da na kullum yana jadi haka sai ni ma ina kama tiyo hannun shi. har dai muka saba kullum muna zuwa sai ce ni a dora mini a aza mini in sha shi yana sha ni ma ina sha to kamar in kika sha kike ji in na sha wani biyun wa nike ji kuma dai haka nan sai in dan daure dai ina sha ina ɗauke da ciki ina shan ta to sai ina jin murɗar ciki dai haka ina jin ciwon jiki sai aka kai ni likita da aka yi sai aka ce ina shan wani abu sai na ce e ina sha aka tambaye ni na ce shisha to aka samu matsala da abin da ke cikin cikina cikin ya lalace ni sanadiyar shan shisha da nike ne ya lalace ya zube iyaye mata dai wannan al'amarin na ci gaba da ɗaukar hankalinsu musamman ma wajen yara mata da suka mai da anniyar su ga zukar tabar shisha da suke gani ga namiji ma babu kyau bale ga mace uwar al'umma. A matsayinmu na uwaye yannu kanno za mu ce ma ga wa'ansu wannan shaye-shaye na zamani ga ɗiya maza ma kaka ta wakana balle yau maka waye gari bisa kai 'ya'ya mata. Shin balle an ce maka abin da za ya kushe maka da hankali ko abin da za ya sa ka wani gurin ka ya bushe ko wani gurin ka ya dahe da kuɗinka ka sai malati ya Allah ka samu mu hannu sai dai a cewar likitocin daina shan taba shisha shine yafi domin ko in an daina ana iya samun lafiya kamar da matsawar shan bai illanta lafiyar ba in ji dr mamman isha'u kwararren likita a asibitin birnin agades duk yadda za a yi dai in ka barta ya in baka barta ba kuma duka wannan matsalolin da aka faɗi a wani wannan matsayi kamar in bai kai ba na ƙarshe wanda hunhu ya samu matsala sosai an ka in dai ka bar shi sai ka dawo daidai kamar wanda take da take shan taba take tana iya samun matsala aihuwa in ta tsaye da shan taba kuma duka sai zamo daidai kamar wanda bata shan taba shi jikin dan adam yana da dubarorin da zai duka ya hudda wannan daudata taba da an yi wani shekara wata shida jikin ka ya dawo normal tila amadu studio kalangu daga birnin agades Muna tare da tila kan layi. Alo? Alo, wi, salamu alaikum studio Kalangu. Ina kwana? Lafiya, kalau an tashi lafiya. Alhamdulillah, tila mun saurara rahoton naku. To. Muna so mu sani me yasa ku zabe shi? Eh? Me yasa ku zabe wannan rahoton? abin da ya sa na na abin ga na zaɓi yin wannan rahoton saboda duba da yadda yau mata a nan agada suka mai da annis bisa shan shisha ba ma wai 'yan mata ba har da ma manyan mata to ya ga mace babban mace da ciki tana shan shisha alhali kuma wannan shiyan shishan nan yana da illa sosai gare ta bancin ita kuma ga ɗan da take cikin cikin ta ma akwai illolin da yake iya yi bisa kan lafiyar shi shi ya sanya ni ce ya kamata wanga abu a faɗakar da mata saboda ko waɗanda suna shan tabba don sun san irin illolin da ke tattar da shan wannan sigarin na shisha ba kuma musamman ma bisa kan yaran da ke cikin cikinsu shi ya sanya na ce bari a yi kamar faɗakarwa ne waye kai ne ga mata wanda sun ka ji kenan a da bata sani ba kenan in ta shi haka tana iya ta kiyaye kamar yadda dokta ya gai irin illolin da ke da kai ga wannan shan. Shi shakin. To, mm, kun tambayo su me yasa suke ubala. Eh, to akwai cikin su inda na yi hira da su da na na sanya a cikin wanga rahoton nawa wasu na shan shi ne kawai haka dibi suke kamar wani bariki ne kamar wayewa ne alhali kuma ba haka nan ne ba to menene hukumomin jihar agadex suka ce bisa kan wanga zukar taba matakin da suka doka alo Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Fidèles auditeurs, c'est le moment pour nous de recevoir Hasumi à notre euh, chroniqueur sportif. Euh, bonjour Hassoumi. Euh, bonjour Ruki, bonjour Mariam. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour. Alors Gourouza, la finale du tournoi des grandes vacances d'Agadez a été reportée, n'est-ce pas Oui, Ruki, cette finale est prévue se jouer le 3 août dernier entre l'équipe de Dagama FC et l'équipe de Dagmanet. Mais compte tenu de la forte pluie enregistrée ce jour-là, le match n'a pas eu lieu et les organisateurs ont jugé utile de le reporter. Nous allons suivre Aliou Hama, organisateur du tournoi des grandes vacances à d'Agadez, qui nous parle du report, mais aussi du bilan de ce rendez-vous de la jeunesse d'Agadez. Il est au micro de Anissé Karim. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un tournoi qui a regroupé 15 équipes, normalement qui devrait finir le 3 août passé. Mais c'était une journée pleine de bénédictions compte tenu de la pluie que nous avons eue. La finale n'a pas eu lieu et la plantation d'arbres aussi qu'on avait prévu n'a pas eu lieu. Donc, nous avons reporté ce match. Durant tous ces tournois, les équipes ont fait preuve de fair play et ça a donné beaucoup euh, encore d'engouement autour du quartier. Il y a eu vraiment des gens qui étaient venus supporter leurs équipes. Et en même temps, nous allons profiter pour faire euh, la plantation des arbres. Comme vous avez vu, l'école que nous utilisons a des de nouvelles classes. Nous allons planter des arbres devant toutes ces classes-là pour permettre, en tout cas, aux élèves d'avoir de l'ombre pendant la chaleur. C'est une très bonne chose pour l'école. Quittons Agadez pour Gouré ou une rencontre de foot à Ilié. Oui, Mariam, euh, le mardi 8 août euh, dernier, une équipe euh, de foot de Gouré Junior Club, c'est le nom du club, était à Kazaoué pour affronter Kazaoué Football Club dans le cadre de la cohésion sociale entre les jeunes des deux localités. Au terme de cette rencontre, les deux équipes se sont séparées un but partout, suivant quelques réactions des supporters. Eh na zo na ne don in gani wasan da ake yi kuma gaskiya mun gani wasa ya yi kyau mun yi murna mun yi farin ciki muna son irin haka nan saboda inda wasa ana yin shi alaka da yawa tana kasance tare da nan alhamdulillah ga wasa irin haka muna so a ci gaba da yin su ba kuma wasa ya yi mun gode sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ba kun bane ka mun zo kallon balo ne. Kya ra'ayina ba abin da zan ce na ji daɗi sosai tunda balo ne ta ƙara ƙarfin zumunci kwa. Zumunci ya ƙara kuluwa kuma an yi balo lahiya an tashi lahiya ba wani matsala kowa yana farin ciki zai koma gida to ra'ayina ina ma Allah godiya ko da ban samu yadda nake so ba alhamdulillah tunda wasa an yi shi lafiya an kare lafiya shi dai man fatan nasara niya ne ko da baka yi nasaran ba Allah ne so haka yanzu dai sai mu ma al'umman ka zo jan kunne gobe idan wani ya zo a tarbe shi kamar yadda aka tarbe mu kuma ayi yi wasa lamin lafiya kamar irin namu gaskiya mun ji daɗi alhamdulillah kamar ka mai haka wasa na yi batu dama wasa ya yi kyau Allah ubangiji kuma Allah ubangiji ya kadarta da haka nan mun tashi wasa daya daya biyan ke wajen mu suka zo wasa alhamdulillah alhamdulillah babu hada babu jin ciwo wasa an yi da lahiya a da ɗaya ce kuma a gare mu yanzu da magoya bayan mu da su ma baki wanda suka zo Allah ubangiji ya maida su gida lahiya Allah ubangiji mun gode mun gode jama'a da suka mu goyon baya Voilà, c'était là euh, Myriam euh, c'était là quelques réactions de quelques supporters euh, de l'autre côté de Gouré. Voilà, c'est mm, tout pour le sport. Après Après l'espoir, nous enchaînons avec la rubrique portrait qui nous amène à la découverte de Ramatou Adakal, une jeune femme qui évolue dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ramatou s'est spécialisée dans les épices naturelles et certaines farines. Notre reporter Mohamed Maman de Maradi nous parle de Radakal. Âgée de 34 ans et titulaire d'une licence en marketing et d'un master en gestion des ressources humaines, Ramato Adakal témoigne être une femme qui n'aime pas croiser les bras. Et si son domaine de prédilection est la transformation des épices, c'est parce qu'elle aime les bonnes senteurs. En fait, depuis toute petite, j'aime bien faire la cuisine et j'adore les épices de bons senteurs quoi. C'est de là j'ai commencé. Je faisais à la maison un peu, un peu quand j'ai vu que les gens aimaient bien. Donc je me suis dit pourquoi ne pas commercialiser ça. Je transforme euh, des épices, je fais des jus naturels aussi et la farine, surtout la farine de Waiki Entreprendre au Niger n'est pas une chose facile, c'est le Ramatou, qui malgré les difficultés gap le cap surtout que ses produits sont très appréciés à l'extérieur. Je cherche à produire en grande quantité. J'amène ça au Bénin, mais les épices, ils ne comment les Béninois aiment. J'ai une tante là-bas, elle a commencé à consommer pour elle, mais là maintenant, elle a mis ça sur le marché et que les gens apprécient. Je suis en train de voir comment faire un petit truc avec elle, quoi. J'envoie, elle vend. Si c'est fini, elle me revient. Voir comment mettre ça sur le marché du Bénin. Difficultés, il y en a plein. Je ne peux les citer tous. Moi, ce qui me retient encore dedans, c'est parce que j'aime bien ce que je fais et quand je vois que vraiment la clientèle est satisfaite, c'est ça qui, qui me pousse à aller de l'avant. Du côté des clients, ils se frottent les mains de trouver des produits préconditionnés faciles à utiliser. Pour Nana Hadiza, une cliente de Radakal, les produits sont de très bonne qualité. Me concernant, donc, euh, j'ai utilisé ces épices, son garim et C'est des produits de qualité ils sont faciles d'utilisation, surtout le, conditionnement. Donc, euh, c'est très facile d'utilisation et c'est vraiment de bonne qualité et très abordable aussi. Euh, pour la bourse moyenne du Nigérien, donc, c'est un bon prix qu'elle fait et je souhaite bon vent à l'entreprise. Rien n'est plus intéressant pour un jeune que d'entreprendre une activité économique pour se prendre en charge. C'est en tout cas une idée que partage Ramatou Dakal et lui permet de rester dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci Mohamed Maman pour ce portrait. Nous partons en musique. Je vous propose cette fois-ci les titres Soya du groupe Sultana de Laïr. que les femmes du studio Kalangu nous Aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu se penchent sur un sujet essentiel, l'importance d'élargir les sources de revenus au-delà du salaire mensuel dans le but de prévenir d'éventuelles difficultés financières. Cette discussion dynamique met en scène Samira Rouafi et Hawa Ousmane. matso ki ji matso barka da sahiya ya kike lahiya lau wallahi ina godiya ma Allah ke fa ya ne wajen ki a alhamdulillah yaya aiki in ji dai an yi sallah lahiya lahiya lau wallahi ina fatan kuma haka ne ta bangaren ku a alhamdulillah mun yi sallah lahiya kallon sai fatan Allah maimaita muna amin sai dai ha hmm, ni wannan sallar duka kaf kudin da kika san ina da na ajiya da albashi gaba ɗaya sun ta duk ajiya ki da wani albashi haka dai yadda kika shi komi ne bani da ga baki ɗaya na kashe hatta yin kuɗaɗen da nake sa cikin asusu duka na ɓalgwace na kashe gaba ɗaya. tsaya fadima ban gane ba kwatanta mini ha baki kuma ina baki kina roƙo yadda kika ji haka ne kenan in na gane ke albashin ki kadai ne madogara ke bancin wannan baki da wata hanya da ke iya ka miki kuɗi babu wata hanya da ke shigar miki da kuɗi haka take kamar da kika faɗa shi kaɗai ne abin da nake dogaro da shi wannan albashin da shi ne nake yin komai da komai ah yanzu ne na gane abin da ya sa kayan wata ya mutu ke riga shi mutuwa mana hmm, ke dai bare wannan albashin da shi nake komai shi kaɗai ne kuɗaɗen da ke shigo mini ke ne yanzu ke banda ma albashin da ke ɗauka kina da wasu hanyoyin samun kuɗi eh mana kin manta da ina da wani ɗan ƙaramin kasuwanci na da nake yi baki san da ba lokacin da ake tsaya a jere kawai albashi ya huce wannan a da ne ba yanzu ba haba kike zancen kasuwanci ko kuma in ce sana'a wannan ai sai ku yoni dan albashin da nake samu alhamdulillahi ina ma ya ishe ne in kashe wutar gabana har in wani tunanin cewa zan yi wani kasuwanci a ciki haba ke kowa ya ce miki da wasu kuɗaɗe masu yawa ne ake hwaga wani dan dan abun nan shikenan ina sauraron ki kwatanta mini bani in sha yanzu cikin wannan lokaci da muke kawai kuɗi ɗan kaɗan ne ya kamata ki samu hakan ga sai ki sa kanki cin wata ƙaramar sana'a aha haka ne na lura shi yasa ko da yaushe sai in ga wannan matar na wajen aikin mu su wannan ta sai da wannan wannan ta sai da wancan in wata ya mutu wani bi albashin nan nasu ko tunawa ma da shi ba sai don da ce suke biyan bukatunsu shi albashin ko tunawa da shi ba sai ha kenan haka ne eh mana yanzu mata suna nan ga sa kansu cikin kasuwanci kuma da fasaho'i da dabaru masu kyau gaskiya na gode sosai kawale in allah ya yarda wannan shawarar taki zan yi aiki da ita ke tun yanzu ma za a suma bari ki gani ɗauko takarda da biro in so mu lissafi da ma zan fara gishiri <laughs> miya kuka na kulkula aikun siya ko <laughs> mun saye kake damu haba ke ko ba komai kuma ke gan wannan zai sa kayan wata ya mutu kina samun wani abu Mm, gaskiya wallahi na gode kwarai wannan shawarar taki ta yi abai komi kin ga zuwa na ina da aiki to shikenan ni kuma insha Allah kin ga daga wannan lokacin zan yi kokari ko ma menene zan kukullawa in dai abin da nake so da ku dai idan kun ga na kulla a siya na kara min kwarin gwiwa insha Allah ba matsala a dai kawo shi a kada ko in kullo dan gishiri na da wani dan tashi na ku rinka ca bai yi ba so nike da na kawo ku wawushe ai mai mu kake damu <laughs> Allah ya taimaka muna amin insha Allah Fidèles auditeurs, c'était le loti des femmes du studio Kalangu. Nous allons à présent recevoir Alamine Ouachar pour la rubrique linguistique. Il va nous expliquer le mot sanction en français en tamashek. Bonjour Alamine. Bonjour Ruki. Depuis des semaines, il y a un mot qui est très utilisé par les Nigériens. C'est le mot sanction. Ce mot vient du verbe sanctionner. La sanction se définit comme mesure répressive Infligé par une autorité pour l'inexécution d'un ordre, l'inobservation d'un règlement, d'une loi. Prendra des sanctions contre des grévistes, conséquences juridique du non-respect d'une règle des droits. Il y a plusieurs types de sanctions. Exemple, les sanctions pénales, elles visent à punir celui qui a violé la règle du droit et à prévenir des infractions par la menace de la peine. Il y a aussi les sanctions civiles. Elles forcent les individus à se conformer à la règle ou à réparer les préjudices subis par une personne. sanction yani wud wud itawa gu maran igana dana imosar dagana tan wena iwarnena imawan attakke neytiden dagnisher filagana weqalana tefer tanna widib da tmos tufar adu tzire dag widib ويتاوغو وقو يويدنا سيقالها المثال ودي بمص أردغرة داتنا تنشيني تاوت كالي داكلتنا تا الحكوم مدى الموكل نلحكم فلقنا ويقلا أصي موسى سويدا يمزري تنات نلقانو مدي مزري يلو مر استوك السنتاس فلقنا ويقلا ودي بنكل للمثال نيت تو ودب ايتي دوينا جنان تمتوكويت أرتا وين دي زيران دا غس سباب نيبان لكم تنات نلقانو إلا أنتو أنو غنودي بنقوتنا المثال فقنا ويقال نوجب ويقال نستانا طن الشريغة يموس ود بتاوكو يويدن يكوكلن داخل القانون موس دي غنار تتاوكو تو سم قل المسألة تتملت غرزا فلقنا تنكول دغادي أسي تورا أدي الكمويدين القانون كندبا يتوودب Merci à la mine, chers auditeurs et auditrices. Avant de se dire, euh, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission de ce vendredi 11 août 2023. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et Rukayetou Abdraman. L'édition est assurée par Fanta Shamsou et la technique par Amina Hassan.